DW. Amsoshin takardunku. Masauraro barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare a wannan lokaci da za ku saurari shirin amsoshin takardunku daga nan gidan rediyon DW wato Deutsche Welle kenan da ke a nan birnin Bonn tarayyar Jamus. Ali Abdullahi Imam ne ke jan akalar shirin na wannan makon. ku Yanzu kuma sai mu je ga tambayar gaba daga Abdullahi Bala Birniwa jihar Bauchi tare da Ibrahim SD Kusfa Zaria, Nigeria. Masu son jin ko me ake nufi da almajiri? Shin a ina kalmar almajirci ta samo asali? To dai domin samun cikakkun bayanai akan wannan tambayar taku, na yi tattaki mai nisa to amma ta wayar tarho har zuwa birnin Makka da ke ƙasar Saudiya, inda na lalubo muku shehin malamin addinin nan na jihar Kano, Najeriya, wato Malam Aminu Ibrahim Daurawa, akan wannan tambayar da ke ci gaba da janyo cece kuce a Najeriya. Ga dai abin da yake cewa. To ita kalmar almajiri asali kalma ce ta arabci wanda take nufin almuhajir. Ita kuma kalmar almuhajir daga hijira ne. Hijira kuma yana nufin wanda ya ƙaurace wa garinsu ko yankinsu ya tafi wani guri domin neman ilimi wannan kalma ta zo a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya kira sahabbai muhajiruna da ansar wato waɗanda suka yi hijira da kuma waɗanda suka ba su masauki da aka asalin kalmar daga larabci ne kamar yadda allo da muke cewa daga allahu ne ko aljihu daga aljaufu ko hmm. allura daga al'ibra ko albasa daga albasalu ko alkaki daga ka'u duk mafi yawan kalmomin da suka fara da al-al-al zaka ga asalin su kalmomi ne na rarraci sahabbai sukan taso daga garuruwa da yankuna su taho madina domin su zo su koyi qur'ani su koyi hadisi waɗannan sai Allah ya kira su lil fuqara'il muhajirina Allah ya kira su masu hijira hmm. to duk wanda ya tafi neman ilimi ko neman ilimin addini to ana kiransa almuhajir to ko shin me ake nufi da bara waye mabaraci kuma shin barar ta bambanta ne da kalmar almajirci ita bara kalmar larabci ce barra kenan wato wanda ya yi zo daga nesa ba a san shi ba ya zo yana neman wani abu in ba za a bashi ba sai a ce barra ma'ana san inda dare ya maka a kore shi irin wanda ake cewa a jefa masa abu a ce ta shi ba da guri to shine asalin barra kaga ashe bara kenan kowa ma yana iya yin bara in zuciyarsa ta mutu idan ba shi da sana'a ba shi da makoma a rayuwarsa zai iya mai da kansa ne bara shi kuma almajir mai neman karatu to daga ba sai ya zama mutane suna ɗebo 'ya'yansu ƙanana daga ƙauyuka suna kawo su birni da sunan za su nemi ilimin addini amma sai su ɓage da barace-barace da kwana a ƙarƙashin gada da kwana a cikin tasha da kwana a gurare kuma daga nan sai ka ga ba a yi karatun addinin ba mafi yawa ba a kuma samu gatan da za a kula da su ba sai ka ga su ne renan titi saboda mutum ya ji ciwo ba wanda ya ce masa sannu ba wanda ya kai shi asibiti ba wanda ya shi magani ya ji yunwa ba wanda ya bashi abinci ya shiga larurori iri-iri saboda haka sai ya zama irin su ake kwasa ake zuba a cikin ƙungiyoyin ta'addanci tunda malaman su kuma wani malami an haɗe shi birni da yara guda ɗari shi kansa dai da sana'a cikakkiya da zai ci da kansa ya sha da kansa ya kansa sutura to ya zai kuma ɗauki nauyin ɗalibai guda ɗari to a nan ne sai ka ga almajiran sun tarwatse wasu da sun shiga bara ba aiki a gidajen masu arziki to koyaya batun halaccin bara a addinance shin akwai irin mutanen da aka halatta wa yin bara to addinin musulunci ya yi bayani akan wato cewa bara ba ta halatta sai ga mutumin da ya shiga matukan larura annabi sallallahu alaihi ya faɗi laruran nan guda uku yace ya gaya wani sahabi yace ya kai wannan sahabi baya halatta ka roƙi mutane su baka wani abu in ba hali uku ka faɗa ba in ko ka kuskura ka roƙi mutane in sun baka ka ta balbal kuma ranar alkiyama duk mai yin bara zai tashi ranar alkiyama fuskarsa ba tsoka duka ya yage namun fuskar saboda baran da yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka ɗauki igiya ka ɗauki gatari ka tafi daji ka je ka saro itace ka dinga siyarwa ana gane sai da itace to ya fi maka kima da girma fiye da a ce an ganka kana bin hannun mutane kuma yana cewa hannun da ke bayarwa shi ya fi daraja akan hannun da yake karba alyadul ulya khairu min alyadi sufala hannun da ke cewa ungo ya fi daraja akan hannun karba larura ta farko ya ce duk mutumin da jarinsa ya karye yana jari yana da sana'a yana da aikin ne sai jarin ya karye to wannan yana iya neman taimakon jama'a da shi ya samu jari sai idena shi ma ba dindindin ba ita haka nan mutumin da aka yi masa gobara ko wani hatsari ya ci dukiyarsa irin a ce kaya an ɗauko su sun yi hatsari sun kone an san shi yana da sana'a ko yana noma irin bai kai ba gona ta lalace aka yi fari suka cinye wannan shi ma yana iya neman taimako ya ɗan tayar da jarin da zai ci gaba da kasuwanci shi ma sai daina bara na mutumin da ya samu karaya arziki har ya zama a gidansa ba a iya ɗora sanwa to shi ma zai iya neman wannan taimako in ya samu sai daina haka da mutumin da ya raba faɗa ana faɗa kan kuɗi sai ce to kai kyale shi ni zan biya to idan bai samu kuɗin da zai biya ba yaga in bai biya kuɗin nan ba wannan rigima za ta ci gaba shi ma zai iya cewa jama'a da Allah ina so ku taimaka min mu haɗa kuɗi mu kashe wata rigima da ake tsakanin wane da wane yana bin kuɗi shi ya kasa biya shi kuma ya ki hakuri mu haɗa kuɗi mu biya shi don mu kashe wannan rigimar to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je in mu mutane su bashi wani abu ba tare da ya faɗa cikin wannan larura ba to ya ci haram kaga ashe kenan bara ba ta da mahalli kwata-kwata addinin musulunci hmm. kuma dama abu biyu matuƙa al'umma suka rike su to sun fi annoba hatsari da jahilci da talauci abin da ke kawo jahilci rashin ilimi na addini da na zamani a ilimin addini don a samu lahira a ilimin zamani don a samu duniya sannan kuma na biyu wato rashin sana'a da aikin yi masu zaman inuwa biyu masu zaman ɗumama banci in inuwar gabas ta kare a koma ta yamma gwargwadon irin waɗannan a cikin al'umma waɗanda ba sa iya rike kansu ba sa iya kawo wa kansu abin da za su ci da safe su ci da rana su ci da daddare mutumin da matarsa za ta haihu sai ya nemi taimako to irin waɗannan suka yawa al'umma kaga ba aikin yi ba sana'a da shi yake kawo faɗace faɗace kawo ta'addanci yake kawo sata yake kawo kidnapping da irin waɗannan talaucin wanda kaga asalinsa daga mutuwar zuciya ne to a wace jiha aka fi samun yawaitar barace-barace a Najeriya da kuma matakan da aka ɗauka don ragewa ko kuma denawa a lokacin da da na rike hukumar hisba mun yi nasarar kame yara ƙanana sun kai dubu ashirin da biyu sun fito ne daga jihohi guda goma waɗanda su ne yawa jihohin arewacin najeriya sai kuma ita kanta kano a nan ne muka fi samun yara masu barace barace amma da yake kano mun fi makota da jigawa da katsina waɗanda suka fi yawan aka fi samun yawan mabarata a Kano ƙananan yara mafi yawa daga jihar Katsina suka fito. Kira ka har ma tashi ne gaba ɗaya ma na je na samu gwamnan muka zauna da shi na bai shawara cewa a kafa doka a jihar Katsina wacce za ta hana barace-barace a kan titi. A tattauna da iyayen da malamai da sarakuna da su 'yan boko da su 'yan siyasa da iyaye a zauna a ga wace hanya za a fito da ita yara su daina kwararowa birni kuma ya za a yi a samar da makarantun na addinin a cikin ƙauyuka da na islamiyya da na boko yara su dinga zama a garuruwansu muna fata kuma insha Allah akwai tsarin ana nan ana ƙoƙarin aikatar da wannan domin in jihar Kano kaɗai ta yi doka sauran jihohin nan guda goma sha tara na arewacin najeriya ba su yi doka cewa an hana bara ba don sai ka hana abin da farko tukunna sannan sai kuma a zauna a tattauna a gato waɗanda aka hana dinnan kuma wace mafita za a nema musu to kowane mataki ya kamata mahukunta da ma malaman da ake kawai yaran domin yin karatu suke ɗauka domin toshe wannan hanya ta barace-barace? To abin da ya kamata gaskiya shine malamai su yi tsari kamar yanzu akwai makarantu da na shina na tafizul Qur'an suna da tsari sun yi bodin yaro zai zo zai biya kuɗin abinci zai biya kuɗin ɗakin da za a bashi ya kwana za kuma a ce yaron ka in Allah ya taimake mu nan da shekara biyar ko shida zai haddace alkur'ani daga nan za a mai da shi kuma za a haɗa masa da karatun firamare ko secondary school da ya tashi ya koma gida ya ci gaba da karatun sa. maimakon kawai a dinga zubar da yara ba abinci ba tira ba magani mu kawo maka a ya ce gashi ka karantar da shi ba tare da ya baka abin da za a rike shi a kula da rayuwarsa ba to ya kamata a daina karɓar irin waɗannan su kuma waɗanda suke haihuwa ya'ya da yawa a ƙauye kawai suna wasu kan kawo su ne don su rage wa kan nauyi ba wai don su samu ilimin ba to kaga dole sai an haɗu da gwamnati da iyaye da malamai da sarakuna an yi wani tsari da za a hana kwararowa mutane birni duk wanda ya haifi ɗa ya kula da ɗansa ya riƙe shi ya bashi abinci ya bashi ilimi kada a bari a dinga kwararowa birni ana zama ba aikin yi ba sana'a da sunan bara malam aminu ibrahim daurawa babban malami kuma tsohon shugaban hukumar Hisba a jihar Kano, Najeriya. To sauraro a nan ne kuma shirin na wannan makon ya kawo ƙarshe, inda madadin abokan aiki ni Ali Abdullahi Imam da na shirya wannan shiri nake cewa da ku ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon tarayyar Jamus. Tunatarwa muke ku kwatan kuke.